Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2017 da ya kai fiye da naira tiriliyan bakwai kan dala 42 a gangar mai, canjin dala kan naira 305 da hako ganga miliyan 2.200 a wuni. Majalisar Dattawa ta ki amincewa da nadin Ibrahim Mago ya zama cikakken shugaban EFCC da bukatar shugaba Buhari ya turo sunan wani. Kazalika majalisar ta samu sakataren gwamnatin Najeriya Babiji David Lawal da hannu a zumbula kuɗi a kwangilar kwamitin tallafa yankin Arewa maso gabas. Sanata Shehu Sani ya gabatar da rahoton. Mafi yawancin kuɗaɗen da aka kashe bai yi daidai da aiki da muka gani a ƙasa ba. Tun farko jami'in aikin tallafin Umar Gulani ya ce wata gagarumar ciyawar kacalla suka nome. Muka yashe wannan ciyawa na kilomita 250. Aka samu kadada lada wajen ɗari biyu da wani abu aka gyara. Shugaban Buhari da wasu shugabannin Afirka sun yi kokarin shawo kan shugaban Gambia Yahaya Jami ya mika ragama ga mai jiran gado Adamu Baro. Tawagar Abanjul ba ta samu shawo kan Jami ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa Yalwa a jihar Bauchi ga Sheikh Ibrahim duguri. To a jama'a masu sararanmu a barkanmu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske 'yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya kuma sauraron mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da tunanin da shaɗan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sai tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai da fatan Allah ya samu dace. Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce sai kowane ɓangare ya yi abin da ya kamata kafin a samu ci gaba. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. kamar yadda annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos Sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a yi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa mun sani sarewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin annabi Amos da na faɗa sura biyar aya ɗaya ta ce kun matsa wa talaka lamba kun kwace musu abincinsu saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba tunda an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasar nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa nan ba sun gina gidaje na duwatsu ko a bi su a kwato haƙƙin talakawa duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo a ce kana da biliyoyi kana da tiriliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin haka ne to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.